sanarwar da shugaban hukumar airbus marshal muhammadu muhammad mai murabus ya fitar na cewa dole ne mutanen da ke zaune a irin wayannan kananan hukumomi su dauki matakai na kaucewa ambaliyar ruwa hukumar dai ta ambato wasu kananan hukumomi da ke jihar kaduna da suka hada da kaura da zaria da cewa suna daga cikin kananan hukumomin da za a fuskanci ambaliyar ruwa a bana to sai dai kuma wasu jihohin su ma tuni aka fara fuskantar ambaliyar ruwa musamman musamman ma dai jihohi da ke yankin kudu maso yammacin najeriya irin su Legas. ruwan sama da ake yi babu kakkautawa ya jawo gargadi daga gwamnatin jihar Legas, inda kwamishinan ruwa a jihar mr tunji bello ya kira ga mazauna yankunan birnin Legas da moshin da ibeju leki da ikorodu da su dauki matakai na gaggawa domin rigakafin ambaliyan ruwan bayan wayannan ƙananan hukumi har ila yau akwai wasu ƙananan hukumi da suka hada da alimoshun ikeja a Apapa Ojo Oshodi Isholo da Agege da badagre da Solere da cewa yankuna ne da za a iya fuskantar ambaliyar ruwa sakamakon cunkushewan magudanan ruwa ko da yake dai in ji shi tuni gwamnatin jihar ta Legas ta fara ɗaukar matakai na magance ambaliyar ruwa. to koya mazauna birnin na Legas suka ji game da irin wannan gargaɗi ga dai da wasu mazauna birnin ke cewa sunana Ifitama Umar abin da gani kan wannan ambaliya da yake faruwa a Legas wato na ɗaya akwai laifin mutane mutanen unguwa haka saboda gaba shara da ake a kwatoci na biyu kuma ya kamata karama hukuma ta shigo wannan al'amari sannan fitar gama su shigo fedar gama ma tana iya shigowa dan da ƙarar nan in aka za ƙarfi da ƙarfi insha Allah wannan abubuwa ga kauce. Assalamu alaikum yanzu abin da ake so gudanar ruwa gwamnati ta taimaka ya gyara mana saboda idan ba haka ba ruwa za su cima gidajen mutane dan hakan gwamnati ya taimaka mana Allah zai biya shi ba mu ka biya gwamnati ba Allah amma kuma mu talaka muna da himfani ko ba gaskiya ba in ya taimaka to amma ayi kokari ya taimaka ya dan jajjara gona ruwa domin abin da ke jawo wannan ambaliya shine idan aka ce an samu ruwa mai karfi kuma ruwa bai da wadatacciyar hanya da zai wuce to idan ruwa ya cushe sai ambaliya ya dawo baya to kuma ruwa ya dawo baya gaskiya yakan yi barna duk da mu ma akwai matsaloli namu na mutanen unguwa sai kaga mutane idan ana ruwa sai kaga wannan ya dauko shara ya zuba a cikin kwata wancan ya ɗauko wani abu da yake da ta'ajiyarsa a cikin gidansa yana neman yadda zai ya yarbu da shi sai sa a cikin kwata bayan wayannan jihohi dai har ila yau akwai wasu jihohi irin su kogi da naija da benue da su ma kan iya fuskantar ambaliyar ruwa kamar yadda ya faru a can baya tuni dai masana kimiyya ke alakanta ambaliyar ruwa da dumaman yanayi wanda kasashen duniya daban-daban yanzu haka suka tashi tsaye domin yaƙi da shi babin ya jibrin murai amurka daga najeriya